بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول ما لا تهوى فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحفظوا ألا تكون فتنة فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم تاب ya kira ka yanzu dai kwamitin marayu an kira shi kusa ko bane وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى ينفقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين شاد ga رمضان رمضان hijira da arba'in wanda ya dace da daren 16 ga watan mai ayyar 2019 Allah maɗaukakin sarki marratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na Usman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna kaskantar da kai a gabansa ya taimake mu ya ba mu damar faɗin abin da yake daidai a wannan majalisi namu kada mu ce komai sai abin da zai yardar da shi sai abin da ya dace da shari'arsa karatunmu zai fara daga aya ta saba'in a wannan sura ta alma'ida Allah ya ce laƙar akhazna mai saƙa bani isra'il إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل Allah ce wato mun riƙi alkawarin banu Isra'il mun danƙawa Isra'ilawa alkawarin yin aiki da attaura shine ma'anar wannan أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة على الإيمان بالله ورسله من دنقاوى إسرائيل alkawarin yin imani da Allah da kuma yin imani da manzanninsa haka muka danka musu wannan alkawari suka karba cikin attaura wa arsalna ilaihim rusula sannan kuma mun aiko zuwa gare su mun aiko da manzanni zuwa gare su kullama ja'ahum rasulun minhum a duk lokacin da wani manzo daga cikinsu ya zo musu Bimala ta hawa anfusuhum min alhaqqi ya zo musu da abinda zukatansu ba sa so na gaskiya za su bi gaskiyar a sauhu sai su saba masa wa adahu sai su yi adawa da shi wannan shi ne ɗabi'arsu fariƙan minhum kazzabu wasu jama'a daga cikin manzannin da muka aika musu ba ƙaryatawa kawai suka yi daga ba ba kawai eh, wato ba kashe su suka yi ba ma'ana a'a kazzabu sun karyata su wasu jama'a daga cikin manzannin sun karyata su wa fariqan minhum sannan wasu jama'a kuma daga cikin manzannin yaqtulun wato suna ta kakkashe su ko suna ta kashe su anan sai aka ce wasu jama'ar manzannin kazzabu suka karyata wasu jama'a kuma ba a ce suka kashe ba sai aka ce suna kashewa ka zakariya kamar annabi zakariya kashe shi yahudawa suka yi wa yahaya da annabi haya bin zakariya shi ma kashe shi suka yi abiru bihi دون قتلوا حكاية للحال الماضية Malam ya ce tabirin da Allah ya amfani da shi a nan hmm? bai ce bi malatawa an fusuhun fariƙan kazzabu wa fariƙan ƙatalu ba hmm, sai ce wa fariƙan yaftulun a kazzabu ya yi amfani da fi'il mudari a fi'il madi sannan a yaftulun ya yi amfani da fi'il mudari mai hikimar haka malam ya ce ya yi haka ne hikayatan lil halil madiya a matsayin ba da hikayar irin abin da ya faru a datan din eh? ba wannan zamani na annabi muhammad ba a can din sun yi ta kashewa ne ai sun kashe zakariya sun kashe yaya sun kashe wasu annabawan da yawa sun yi yunkurin kashe isa ma saboda na hikayar irin abin da ya ta faruwa ne a wancan lokaci ko kuma da aka ce yaktulun suna kashewa din nan muna iya ɗaukansa li bayanin halil mustamirra saboda bayanin hali halinsu wanda yake ba mai ci gaba hmm? duk lokacin da suka dama sun ma yunkurin kashe shi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ay musta'iduna li qatli muhammadin in amkana lahu a shirye ma suke su ma kashe annabi muhammad inda zai yiwu su samu damar kashe shi amma allah riga ya ɗauki ya dauki alkawari ya ce wallahi asimu kaminan nas kama kanu ma isa kamar yadda suka kasance tare da isa sun yi yunkurin su kashe shi har ma nasara suna ganin sun kashe shi wa kullu man yuridu an ya'idhahum duk wani da ya so ko da ya nufin ya musu wa'azi wa yanhahum an su'in ko wato ya musu wa'azi ya hane su aikata mummuna to duk menene za a ga cewa suna bukatan ko suna kokarin su kashe shi mala ya ce wannan shine hikimar da aka ce yaqtulun ba ce fariqan kazzabu wa fariqan qatalu ba ta yiwu kuma ba ma wannan bane kawai ko kuma banda wannan ma'anar ma al ista'mala al-mudari lil fasila Allah ya amfani da mudari anan domin dacewar ƙarshen ayoyin biyu da suke jere kaga nan sai Allah ya ce dama aya ta 60 da nawa da 68 a ƙarshe zai ce wa amila saliyan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka ya dace kenan a aya za ta biye da take biye a ce yaqtulun inda ya ce wa fariqan qatalu fasil inda ya saba da yahzanun wadi yawwa amma yanzu an ce yahzanun yaqtulun aya take bi aka ce ya'malun saboda haka abin ya dace mura'atin fasila wannan duka a tsari na magana magana tsararriyar magana mai kyau wannan wani abu ne da ya dace a balaga نعم وحسبوا وحسبوا ألا تكون فتنة wa وصموا الله عليهم نعم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا أيضا sai suka yi zaton Allah ta kuna fitnatun da wannan aiki nasu da suke suna ganin cewa ba wata fitina da za ta kasance bin nasbi haka muka karanta shi yanzu ko Allah ta kuna ba mu ce Allah ta kuno Allah ta kuna bin nasbi fa'an nasibatun an din nan ita ce mai daurin mai fataha ɗin kenan ta kawo fataha ai Allah ta kuna suna suka yi zaton Allah ta kuna fitna ai Allah ta ƙa fitna da wannan aiki na suka yi zaton cewa ba wani abin da zai faru ba wani abu suna kan gaskiya sun kashe zakariya suna kan gaskiya sun kashe fahimtansu suna gaskiya suna kan gaskiya sun yunkurin kashe isa a su suna kan gaskiya don suna ganin annabi isa yana so ya musu addini ya zo yana kawo musu wasu maganganu yana cewa zai canje canje ya ce halal ne aiki rana asabar saboda haka halal ne su kashe shi a fahimtar su kenan wa quri'a bir raf'i haka nan a wata qira'a an karanta shi kamar haka wa hasibu alla takunu fitnatun maimakon alla takuna fitna idan an mun karanta shi bi raf'in nun muka ce alla takunu fahiya mukaffafa an din kenan fahiya mukhaffafatun min as-saqila wato annahu ay wa hasibu annahu la takunu fitnatun a wannan lokaci haka za a kaddara menene ma'anar fitina ay azabun bihim ala takzibir rusuli wa qatlihim sun yi zaton cewa babu wani abin da zai kasance na fitina babu wata azaba da za ta shafe su a bisa ta manzannin da ma kashe su da irin wannan tunani nasu sun makarci shi yasa Allah ya ce fa'amu anil haqqi sun makance ba sa ganin gaskiya falam yusiruhu ba su iya ganin gaskiya ba tana su bi shi bayan sun makance me ya same su har yanzu wasammu sun kurance har yanzu ai an istima'ihi ba sa jin gaskiya ji na karɓa amma duk da wannan da suka tuba Allah ya karɓi tubansu a mushkila sun sake dawowa kuma shine Allah ya ce sun mata ballahu alaihi sannan sai Allah ya karbi tuban su lamma tabu lokacin da suka tuba aka sake aiko wasu manzannin kuma suka sake dawowa ruwa har yanzu ba su gyara su ba sun ma'amu wa sammu taniyan sai suka sake makancewa suka sake kurumcewa na biyu kasirun minhum da yawa daga cikinsu wannan badal ne na bamir da aka ce alaihim wallahu allah basirun mai gani ne bima ya'maluna da abin da suke aikatawa fa yujazihim bihi zai musu sa gobe kiyama to daga nan allah ya ce ثم شرع في تفصيل قبائح النصارى من أهل الكتاب a ayoyi da ke tafe Allah maɗaukakin sarki zai mana bayani daki-daki na irin munanan aƙidu na nasara munanan aƙidun kiristoci shine an nasara min alil kitab ba da zikirin yahudi bayan allah ya ambaci halaye daban-daban na yahudawa wanda suke ba masu kyau ba wa ibtali aqwalihim alfasida kuma allah zai bayanin irin ɓaci ko lalata munanan maganganunsu da suke jinginawa ga allah faƙala sai Allah ya ce لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعم وما للظالمين من أنصار نعم لقد كفر الذين حقيقة وأنند قالوا سكتشي إن الله للي الله huwa almasihu ibn maryama shine masihu dan maryama tabbas waɗannan sun kafirta in ji Allah wa humul yaqubiyya mala yace su ne eh, jama'ar ko kuma su ne yaqubiyawa a kusa yanzu shine ma aqida ko ne nasara ma a duniya yanzu sai ɗan kaɗan daga cikinsu cewa Allah shine masihu dan maryama wannan kusan shine aqidar ne ba nasari yanzu Walhalu الهال أنه cewa shi annabi isa ƙala lahumul masihu wato da lamarin yake almasihu ya gaya musu fa hina irsalihi ilaihim lokacin da aka aiko shi zuwa gare su ya gaya musu ya ce da su ya bani isra'il ya ku ‘yan isra'il ya ku isra'ilawa ibudullaha ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbakum ubangijin ku abin da ya ga musu kenan tun farkon fari tun tashin farko abin da ya ga musu amma kuma ga yadda suka juya al'amari wannan abin takaici ne ولم يفرق بينه وبين غيره في العبودية annabi isa tun tashin farko bai banbanta tsakaninsa ba da tsakanin sauran jama'a ko da waninsa fil ubudiyya cikin ibadar Allah bai taba gaya musu shi ya zarce wani ba cikin zamantowansa bawa na Allah a'a shi bawan Allah ne kamar yadda sauran mutane suke bayi shi ma darajarsa bata wuce wannan ba kuma ya gaya musu innahu man yushrik billah yadda lamari yake duk wani wanda yawa Allah tarayya fi ibadati ghairihi cikin ibadar wani Allah din to fa qad harrama Allahu alayhi aljanna tabbas Allah ya haramta masa aljanna ba zai samu aljanna ba ba zai samu gidan sama ba manahu an yadkhulaha Allah zai hana shi shiga aljanna wa ma'awahu nar sannan wuta ita ce makomarsa wa ma lidh-dhalimin min ansar azzalimai ba su da wasu wadda za su taimaka musu su hana su shiga wuta tabbas in suka mutu suna azzalumai mashrukai masu cewa almasihu Allah ne ko almasihu dan Allah ne da irin wannan maganganu ko masu shirka nau'i sabanin wannan suka mutu suna kan wannan hali na zalunci na daukan haƙƙin Allah ba wani to ba su da wasu a ranar kiyama da za su iya taimakon su su hana su shiga wuta mala ya ce min ansar din nan min dinnan za'idatun da takidin nasti za'ida ce amma an kawo ta domin a ƙara ƙarfafa koruwar wasu masu taimakawa azzalumai a ranar a kiyama ma'ana inda zaka shafi mim dinnan ma'anar za ta inganta da za ka ce wa ma'awahun naru wa malin zalimi na ansarun larabcin ya yi inda ka faɗi haka ayyam na'unahum da za su hana su min azabillahi wato azabar Allah wal maqsudu bizzalimina abin nufi da aka da azzalumai anan da aka ce azzalumai wa malul zalimin ana nufin al mushrikun mushrikai ake nufi ta yana za mu fahimci abinda ake nufi kenan malam ya ce bi karina ma qablahu saboda karinar lafazin da ya gabace shi domin Allah ya ce innahu man yushrik billahi yadda lamarin yake duk wani wanda ya wa Allah shirka da aka je gaba sai ya ce wa malin zalimina wannan nuna kenan wa malin zalimina din za zaka shafe shi ka sa wa malil mushrikina da manar tayi don za ta dace da innahu man yushrik wa yadullu hadha ala anna an-nasara malam yace wannan yana nuni kenan cewa nasara ko kiristoci mushrikuna bi hadhihi al-aqidati al-yaqubiyya su mushrikai ne da irin wannan aqida wadda abin nan eh, eh, aqida irin ta yaqubiyawa cikin su kamar da muka ce yanzu kusan ta zamanto aqida ga magari gare su gaba ɗayan su ma min ilahiyati isa na ɗaukan na allanta annabi isa alaihi salam هذا القسم الأول wannan shine kashe na farko wa qad taqaddama dhikruhu qabla hadha a farko farkon suratu al-maida mun karanta ah, ambaton wannan kashi annabi isa kamar da wannan aya ta nuna bai taɓa cewa shi allah ba ne bai taɓa kiran isra'ilawa ba ya ce musu ni ne abin bautanku babu wannan wannan shi ya sa a ranar kiyama allah zai tambaye shi وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس يا تتخذوني وأمي إلهين من دون الله نعم قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك abinda Allah ke cewa cikin waɗannan ayoyi biyu yana ba mu labarin abin da zai faru ne idan Allah ya tsaye da mutane ya tada mutane ranar kiyama ya ce wa qala Allah ya Isa ya ibn Maryam ka tuna abin da zai faru lokacin da Allah zai ce Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka gaya wa mutane mutane ku riƙe ni ni daga tuma ta ababen bauta biyu koma bayan Allah kai ga mutane haka isa annabi isa zai ba da amsa ya ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma yakunu li baya dacewa gare ni ba ni da wannan dama ana kula ma laysa li bi haqqin in faɗi abinda bani da hujja kansa amma in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗi haka tabbas ka sani domin ta'lamu ma fi nafsi kai ka san abin da ke cikin raina ka san abin da ke cikin tunanina ka san abin da ke koye wa wala a'lamu ma fi nafsi amma ni bana sanin abin da ke koye ka bana sanin abin da ke ranka innaka lalle kai an ta kai ne Allah ghuyub mai mai sanin dukkan abubuwa koyayyu ma qultu lahum ni dai ban gaya musu ba illa ma amartani bihi face abinda ka umurce ni da shi shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa ubangijina kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu ni na zamanto mai shaidar abin da suke aikatawa lokacin da nake cikin su falamma tawaffaita ni lokacin da ka gama zama na cikinsu su kunta antar raqiba kai ne mai kiyaye abin da ke tare da su kai ka fi sani wa anta ala kulli shay'in shahid kai shahidun mai shaida ne bisa dukkan komai wannan ita ce muhawarar za ta gudana tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bawansa annabi Isa alaihi salam ranar kiyama kamar yadda muka ce babu inda hatta ko a cikin abin da ake kira injila yanzu a ruwayoyin abin nan eh, masu injila wasu daga cikinsu almajirai ne na isan kamar yadda eh, masu tarihi suke cewa babu inda annabi isa ya ce ni ne ubangijinku ku bauta mini babu wannan amma kuma abin da ke faruwa yanzu kenan wannan ne manya-manyan littafin injila suna injilan matta ko injilan matta injilan markus injilan luka injilar yohanna injilar yahaya ɗan zabadi to daga makka da ita ce injilar farko mai ruwayar injilar farko matai kamar da isra'ilawa suke kiransa ko markus kamar da isra'ilawa suke kiransa ko wasu suke kiransa mark ko yohanna yahaya kenan ba annabi yahaya ba akwai annabi yahaya duk da sun yi zamani da annabi isa game da alkurani da tabbatarwa an ce ma ya girmi isa da shekara ɗaya ne kawai yahaya ɗan zakariya akwai wani hayan ɗan zabadi shine ma littafin yohana da ake cewa yohanun kamar yadda isra'ilawa suke kiran shi laraba sukan kira shi yohanna ko su kira shi haya misali a littafin john ko yohana ko yohanna yohanna laraba suna cewa yohanna ko ya haya ko yohanun kamar yadda isra'ilawa suke cewa ko a sura ta goma sha bakwai aya ta uku ya zo kamar haka cewa yana hikaitowa daga annabi isa cewa ya ce wannan ita ce rayuwa ta har abada ce rayuwa ta har abada wato su sanka kai ne abin bauta na gaskiya kai kaɗinka da kuma yesu almasihun nan da ka aiko shi wani haka yake babbai aje a duba ko na hausa ko na ingilishi ko na larabci abinda za a tarar kenan wannan ita ce rayuwa ta har abada menene ma'ana rayuwa ta har abada su sanka cewa kai ne abin bauta na hakika kai kaɗanka da kuma yesu almasihu ma'ana su san yesu almasihu wannan da ka aiko shi kiristoci suna karanta wannan a ko ba aiki <laughs> na wannan shine mushkila shine to irin wayannan suna nan irin wayannan ayoyi a cikin wayannan injilai wayannan manya-manyan injilai inji injilar matthew injilar mark injilar luke injilar john daga nan kuma abin nan mafarkin shi john watakila har ma da wasiƙun da eh, abin nan shi bulus ya ta rubuta wa yankunan duniya daban-daban can greek da kuma wasu nan eh, eh, ƙasar falastin ba inda annabi isa yesu ya ce ni ne abin bautar ku ku bauta mini babu wannan duk da jirkice-jirkice da wannan injilan ta yi ta gamuwa da shi Allah ya sauƙaƙe to mala ya wa a shara al-qism ath nasara fa sai kuma Allah ya ishara zuwa kashi na biyu na nasara sai ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha khaliqu salama wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa انتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة hakika waɗannan da suka ce lalle Allah salisu alihatin talata shine na ukun allolin nan abin bauta uku shine na ukun wani aƙida su ce na taron yanzu aƙida su ce Allah shine na ukun alloli uku wannan shi suke kira holy trinity ko aƙidar abinda ake kira bene eh, eh, ne ko bangarori uku ko alloli dai uku allah uban ko god the father god the son and god the holy ghost ko holy spirit duk ɗaya ne da ghost oh, ko spirit ko ghost duka ana amfani da shi allah uban Allah ɗan sai kuma Allah ruhu mai tsarki wata jibril wannan kure ne ƙarshe kuma su ce maka Allah ɗaya kuma Allah yana nan tun kafin a haifi Jesus yanzu ga Jesus mun san gagatu masa da sauransu hmm? mun san Jesus yana cin abinci mun san Jesus yana abin nan yana shan ruwa hmm? yana magana yana jin yunwa yana kuka yana addu'a yana sallah an sani jesus sannan ruhu mai tsarki mun san shi ba ruwani bane ruhu mai tsarki mu ma mun yadda akwai ruhu mai tsarki shine jibril shi mai zaman kansa sannan kuma aka ce abu guda in ka ce ya hankali zai kama wannan sai a ce ruhu bai shiga cikin zuciyarka ba wannan ba neman rikici ba mutum ne gashi nan ka san shi ne ga wani ne gashi nan da launin sa da wane ne wani ya ce maka ba haka bane ka ce ah, gashi kana gani ce a ah, ina ai ruhu ne bai bai hmm? yanzu nasara da muke tare da su a duniyar nan yanzu an sun yadda an gice annabi isa ko sun yadda yahudawa maluman yahudawa sun masa makirci sun yi sharri wa 'yan mulkin mallaka na rumawa domin lokacin da aka haifi annabi isa a zamanin yahudawa suna ƙarƙashin mulkin mallakan rumawa saboda maluman yahudawa sun masa sharri ƙarshe suka kama shi suka kai wa abin nan gwamnan abin nan rumawa domin a kashe shi ƙarshe dai sun gamsar da gwamna a je a kashe shi aka je aka tsire shi kamar yadda suke cewa bai mutu ba tun da ka san da ran mutum a kakkafa masa kusoshi zai ɗauki lokaci kafin ya mutu tun da bakansa za a fasa ba hannaye ne za a buga da kusoshi da kuma ƙafafuwa a buga da abin nan abinda suke cewa karfe tara na dare annabi isa a wannan daren kenan ba an gice an gice shi ne da yamma an gishiye shi an gishiye shi da yamma to rana ba ta faɗi ba kusan rana ta faɗi bayan rana ta faɗi karfe tara na dare lokacin duhu ya yi ya yi wani ƙara ƙara mai yawa yana mai cewa ilowi ilowi lama shabaktani wannan harshe ne na isra'ilanci yahudanci ilowi ilowi ma'ana ubangiji na inda larabci ne za a ce ilahi ilahi lama shabakta shabaktani da larabci za a ce lima lima tarakta ka san isra'ilanci da da larabci kusan kamar harshe ɗaya ne gindin su ɗaya suna shigan juna kashi wajen saba'in cikin ɗari duka abu guda ne duk sun yadda da wannan to yaya ubangiji haka zai zo abin nan a ce ubangiji ne har yanzu amma an zo an kafa masa kusa hmm? tun kafin rana ta faɗi bayan rana ta faɗi bayan rana ta faɗi aka samu sa'a ƙarfe sa'a uku hmm? ya yi ihu mai ƙarfi, ihun da mutane da yawa wuraren dama suka ji yana cewa ya ubangiji na ya ubangiji na don me ka fita sha'ani na don me ka bar ni duk wannan sun sani ga za ce maka Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki Allah ɗaya Allah ya sauƙaƙe ta to Allah ya ce masu cewa salihu inna Allah salihu salasa Allah na ukun uku ne waɗannan sun kafirta wayanna na kiransu nasuriya kamar da muka ce ba nasuriya ko nusuriya ba kusa yanzu ita ce ma aqidar kowane ba nasare yanzu sai dan abin da ba za a rasa ba Eh, so suna cewa ba hazi salasatu ilahun wahid ina eh, eh, mai mala yake cewa sharhi idahu mako ai abin nan idaha ko wal akarani wato shi Allah shine na farkon ɗayan daga cikin uku ɗin. wal ne su biyun kuma biyun alloli biyun kuma sune isa wa ummuhu akwai yan kiristoci kaɗan da suke bautawa maryam amma dai kusa yanzu sun yi sanyi duk da mutanen catholic har yanzu daga cikinsu akwai wasu ɓangarori da suke girmama maryam kai ka iya cewa ba sun rubuce-rubuce akwai wanda suke bautawa maryam ba a samu wannan wurin abin nan kamar wajen protestant to amma dai yanzu magana ta fi watsu a wurinsu shine Allah uba sai Allah ɗa sai kuma Allah ruhu mai tsarki ba wa Maryam ba amma nasturiya su abinda suke cewa kenan Allah uban sai Allah Isa sai kuma Allah Maryam mala ya ce wa hunaka wajhun akhar lil mufassirin akwai wata fuska daban ta masu tafsiri وهو أن النصارى يقولون إن الإله جوهر واحد wasu masu tafsiri suna cewa nasara suna cewa shi Allah abin bauta jauharun wahidun wani abu ne tsantsar abu guda ɗaya jauhari guda ɗaya amma murakkabun wanda aka haɗa shi daga abubuwa uku kamar kai yanzu ɗan adam ne amma an rakka ba ka ai daga abubuwa da yawa akwai kunninka a ciki akwai idonka akwai hanci akwai hannaye biyu akwai kafa akwai wane ne wane ne da ciki da sauransu ko saboda haka Allah din nan wani abu ne jauhari haka amma kuma an rakkaba shi ne daga wasu ɓangarori guda uku shine min salasati aqanim aqanim jam'u ukunum al-abu wal ibnu wa ruhul qudus uban da ɗan da kuma ruhu mai tsarki wannan kusan ita ce aƙidar kiristoci a yanzu casa'in da wani abu cikin ɗari shine aƙidar su a yanzu fa hadhihi salasata suna cewa wayannan abubuwa guda uku ilahun wahidun abu guda ne Allah ɗaya ne abin bauta suna ba misali irin mai bada misalin turare da ruwa <laughs> wani shugaban ɗariƙar tijjaniya ba shi mai hikima ka ce ba wani abu mamaki ba ne aka ce salatul fatihi ta fi alƙur'ani menene a ciki yanzu kwalban turare turare ai za a sai da shi naira kuɗi da yawa to ruwa kuma jarka guda nawa za a sai shi kwalban turare ɗan ƙarami ɗin nan sai sai jarakar ruwa da yawa washi a wurin sa ya hikima to yanzu aka barka da ruwa yaushe turare ya taba fin ruwa ai babu ranar da turare ya fi ruwa har kullum eh, ruwa shine sama da turare wannan shine gaskiyar lamari idan aka samu wasu yan ƙombo hmm, suna ga suna damuwa da turare sai sun cire kuɗi da yawa su saya wannan wani abu ne da ya dame su amma turare iya yau ma ba cutar da kai zai sa ba duk wanda dai layin turare yawanci ba zai fita lami lafiya ba zai fita da tari da wane ne da atishawa da abin nan sana kun da zai yi haƙuri wa ruwa kwanaki bai sha ruwa ba sannan da ruwa ne aka yi dukkan abubuwa na halitta masu rai da sauransu zai zai al-ma'i kulla shay'in hayyin to Allah ya sauƙaƙe nan suna ba da misali su ma suka ce kamar anna shamsa ismun da aka ce a shamsu rana din nan ai suna ne da ya tanawalul ƙursa shi kansa kaskon ranan ai ana kiransa rana wa shu'a hasken ranan shi ma ana kiransa rana wal harara zafin rana shi ma ana kiransa rana har aka dubba rana ba an fahimta wannan misali yayi babu kamar kai ne yanzu ga usama yanzu a gabana in ce usama din nan usama sun kai goma wani zai ce mini a ah, usama ai ɗaya ne shi kada muka sani dai usama dai da muka sani dan social media ce a ah, ina yanzu ka dubi kiyansa a kiyan usama kenan kaga an samu ɗaya ga kunnensa biyu da idonsa uku ga harshensa hudu da zo ta kirga na zama mai hankali ko kuma aka fi mai hankali <laughs> eh? to wannan na kiransa neman rikici duk mutum ya bar hanya ko da ba mahaukaci ba shi mahaukaci ba ne amma kuma dole zai sa kansa cikin cikin hauka idan zai kare wannan barin hanya da yi wannan ita ce ka'ida matsari da Allah ya sauƙaƙe wa ana bil abi ko azzat so da suka ce Allah uba suka ce suna nufin zati zatin shine shine uban wa bil ibni kuma al kalima sannan kuma da suka ce Allah dan suna nufin kalima ai kalamun lahi, wato kalmar Allah wa bin ruhi da kuma suka ce ruhi mai tsarki suna nufin alhaya wa qalu innal kalimata allati hiya kalamullahi ikhtalatat bi jasadi isa cewa kalmar Allah ita ce ta cakudu da jikin isa iftilat alma'i bil laban wato irin cakuduwar ruwa da nono ba za ka yi bambantawa ba suka ce akwai nonon da babu ruwa ne a cikinsa to amma za ka yi fidda ruwa cikin nono ka ji wani misali kuma dai har yanzu <laughs> Eh? saboda ka wani abu wanda yake ruwa ruwa ne sunansa ruwa wannan shi ma hankali ba zai kama ba wa za'amu anna ilahun wal ibnu ilahun war ruhu ilahun suka riya cewa al-ab uban abin bauta ne dan abin bauta ne ruhu mai tsarki abin bauta ne wal kullu kuma dukansu uku ilahun wahidun abin bauta ne guda wa humul markusiya wato wannan wata kungiya ce da ake kira kungiyar markus su ne kusan suka fara kirkiro da irin wannan falsafa ɗin fakazzaba Allahul fariqain to Allah ya karanta dukkan wayannan bangarori biyu ko wannan tim biyu tim din da suka ce inna Allahu wal masihu ibn maryam lalle Allah shine masihu dan maryam da kuma tim ɗin da suka ce Allah na ukun alloli uku ne duka Allah ya karyata su Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahidun babu wani abin bauta face abin bauta ɗaya kawai kuma ga gargaɗi ga nasaran duniya Allah ya ce wa illam yantahu amma ya idan ba su dawo suka bar wannan magana tasu ba idan ba su bar abin nan da suke faɗa ba minat na harkar holy trinity wal wahidu suka dawo suka kaɗe ta Allah da ibada suka yadda abin bauta ɗaya ne kawai kamar yadda za a yi ta ganin sa ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba ko hatta abin nan a tsohon alkawari wannan manganu suna cike kuma ko sabu alƙawarin ma kamar da muka karanta eh, abin nan a littafin yohana shi ma eh, an tabbatar da cewa allah abin bauta ne guda idan ba su dawo ba ليمسن lazi na kafaru binan أي alal ثبتوا على الكفر منهم عذاب أليم دا عذاب أليم عذاب ميرت ألي ذات شافي وأنن da suka tabbata akan kafirci Allah ya sauƙaƙe ah, ya kamata ce tun ɗazu muka kira shugaban kwamiti na marayu kamar yadda aka saba duk shekara kun sani duk da dai irin abubuwa da ake fama da karancin ƙarfinmu da sauransu ana dai ƙoƙari a ga an wani abu ya zamanto an ɗan faranta wa marayu rai da 'yan kaɗan da za a tara muna kuma ƙara jan hankulan mutane da su ƙara faɗaɗa tunaninsu su ƙara faɗaɗa ayyukansu na alheri su kawo wannan kwamiti taimako da yawa domin ajiyar da marayun nan daɗi a cikin wannan watan na ramadan hakanan kuma da ranar idi su ma su ji suna ƙin suturu da sabbin suturu da sauransu saboda haka zan kira abin nan likita abdulrahman ya zo ya yi wa mutane bayani na'am ربنا إلى الله أفلا ina ga daga wannan aya za mu tsaya sai mu karanta tambayoyi ko biyu a ga daga nan za mu kai ƙarshen lokaci Allah ya ce afala ya turbuna ila wa yastakfiruna nasara da irin wannan aƙida ta su mai matuƙar muni yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa min ma ƙaluhu hmm, ya yafe musu irin maganganun nan da suka yi ta faɗa istifhamu tawbiqin wannan tambaya ba don a bada amsa bane a tambaya ce ta zargin ya ana faɗakar da su kuma ana zargin su su faɗaku da wannan aƙida tasu ta cewa abin nan Allah na ukun alloli uku ne ko kuma Allah shi ne masihu ɗan maryam domin su tuba in sun tuba wallahu Allah gafurun mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba sa'annan rahimun bihi mai kuma jin kai ne gare shi yawwa to bari mu dan wannan mai tambaya na cewa assalamu alaikum malam me yi hukuncin wanda ya zo ya samu liman ya riga yi ruku'i sai shi ma ya yi ruku'i da kabbara ɗaya to idan dai har mutum ya zo ya tarar da liman ya tashi ya yi ruku'i ya tashi daga ruku'i to dama wannan wannan ruku'i ya riga wuce shi sannan kuma raka'ar ta kubuce masa illa dai iyaka yanzu zai yi kabbarar harama ya ci gaba da bin liman in kuma ya zo ya tarar da liman yana cikin ruku'i saboda haka farko dai akwai maganar kabbarar harama in ya yi kabbarar harama yana da kyau har yanzu ya kabbara ruku'i amma da za a kaddara kabbarar harmar kawai yayi bai kabbar ruku'i ba da kamar yadda mai tambaya yake cewa takaitu da kabbara daya ba a cewa sallarsa sa ta baci ko wani abu domin kabbarar harama ita ce kabbara farilla sauran kabbarorin sunnoni ne karfin su bai kai na farilla ba saboda haka irin wannan kure liman zai ɗauke masa yace sannan malam ina da kanwata ina da kanwata bazawara sama da shekara biyu ba ta yi aure ba a taimaka mana da addu'a Allah ya ba ta miji nagari ta yi aure wannan dai ba tambaya ba ne amma kuma jawabin nasa yana da kyau muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gaggauta kawo mata miji mutumin kirki wanda zai so ta ta so shi kuma Allah sa ya aure Allah ya bada abin nan da sunan sai na rubuce kaga da abun yayi sauki sai mu ce abin nan wani ne don sai ai masu bukata sai su su je gidansu amma dai mu riga mun mun addu'a mai wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum malam ina da tambayoyi kamar haka Eh, ina tambaya ne game da irin mutanen nan da da suke barin sana'arsu su dawo mabarata a ah, to ina jin na mun karanta wannan ranar ko? eh mun karanta wannan mai wannan tambaya na cewa assalamu alaikum malan tambaya ta shine meye hukuncin rera addu'a cikin alkunuti ko kuma a wani gurin a wani gurin wa'azi to almuhim dai wannan matsala malumanmu sukan faɗi abin nan fatawowi kamar ɓangarori biyu ah, rerawa in ya zamanto akwai harkar yanga da ja inda bai kamata a ja ba wannan gaskiya ba daidai ba ne domin addu'a lokaci ne na kushu'i kana kaskanta daga gaban ubangiji amma idan rerawa ce irin da irin ta shari'a kamar yadda muke ake rera alkur'ani misali musamman kunutin sallah dama ai dama ana karatun sallah ai mai mai liman yana rera karatun fatiha ya rera karatun sallah da sauransu a bisa wannan namadi a lokacin da liman ya daga daga ruku'i sa'annan ya karanta eh, kunuti a bisa wannan tsari na rerawa na kushu'i wannan babu laifi za mu cewa wani abu ne da ya dace da asali don in bai yi su kalma kalma ba ba wani matsala a ciki insha Allah ta'ala tambaya ta biyu yana cewa um, to mu ɗalibai ne wani lokaci muna haɗuwa mu raba ƙur'ani kowa a bashi izu biyu sai mu sauƙi ƙur'ani a lokaci ɗaya kuma a gari ɗaya shin hakan ba laifi malam Allah ya saka maka da alheri amin ni na sha abin nan mutane sun sha tambaya na sha gaya musu ni da yanzu ba wai haramta zan yi yadda eh, wani ya ce yana son abin nan yana da wata bukata zai sauƙi alƙur'ani ƙafa ɗaya ko fiye da haka ko zai nemi wasu sauƙi masa alƙur'ani ni dai ba na cewa haramun amma abin da na sani shi ne wannan da irin wannan siga ba suna ba ce annabi bai yi wannan ba kuma ba wani balbalin bala'i da a zamanin annabi da ba a shiga ba a madina ko a makka ko a duk inda annabi abin nan ai kun sani ma ko a yakin a yakin khandak irin wahalhalu da irin yadda idanu suka zazzare mutane ana gani dai kusan za a gama da musulmi da sauransu amma duk an ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tafiyar da wannan saboda haka bamu da wani lokaci da annabi ya ce duk da annabi ya fi kowa haddace alkur'ani tare da shi akwai mahaddata da yawa wanda suka haddace alkur'ani suna da tilawan alkur'ani ba inda annabi ya ce a tara mutane mu sauki alkur'ani kafa ɗaya ko biyu ko uku saboda wata mushkila da muke ci ni ina ba musulmi shawara wani yasa ba za mu takaitu mu gamsu mu takaitu da abin da shari'a ta zo da shi Irin addu'o'in da shari'a ta zo da su dinnan mu gamsu da su mana irin Allah ka biya mini bukata kaza abin nan da ake faɗa lokacin sujada sujuda da sauran wurare lokacin kunuti da wane da su wannan addu'o'i su ne addu'o'in annaba don me muke rena wannan wani rika ni in ba an yi haka ba kamar wata kila ba a roƙi Allah ba wannan gaskiya kamata mu yi tunani mu fahimci cewa hanyar magabatan nan dai ita ce hanyar matukar muna da ikon aiwatar da ita Allah ya taimake mu muna karanta tambaya kamar ɗaya ku mai wannan tambaya na cewa assalamu alaikum malam don Allah ina baran addu'a iyaye iyayena nauyinsu a kaina yake gashi kasuwa na ya tsaya Allah biya mana bukatan mu wannan dai yana bukatan addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya buɗa maka lamuranka ya sanya albarka cikin kasuwancinka ta yadda za ka riƙe iyayenka ta musu eh, kama wadatar da makwabtansa da sauran al'umma insha Allah ta'ala kuma dukanmu duk masu bukata cikin mu Allah ya wadatar da su Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu a wannan jiha tamu Allah biya mana bukatunmu eh, ya fidda mu daga kangi da muke ciki wa ma zalika ala Allah bi aziz eh, subhanakallahumma wa bi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik